Assalamu alaikum jama'a masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mota Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voa hausa com ko kuma sashen hausa hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari inda a yau 16 ga watan agusta na shekarar 2022 za mu yi waiwaye ne inda za mu kawo muku tattaunawa da mata manoma. yake Amina masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da mata manoma a zauren tattaunawar mu. Sannan za mu ziyarci mu na kwalama. Sai ku kasance tare da mu don sauraron shirin yau da gobe. To jama'a masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu. Mai sauraro barkanmu da zaki saduwa da ku a zauren mu na yau da gobe. Zauren da muke tattauna al'amuran da suka shafi al'amura na yau da kullum na rayuwar matasa da sauransu. A yau a zauren nan ina tare ne da mata manoma. Mai sauraro zai mamaki an ce mata manoma to i kwarai da gaske jajirtattun manoma manya-manya manoma daga sarauniyar noma sai biyar noma a wannan zaure namu a yau ku gabatar da kanku sunana asma'u musa idris sunana halima idris maryam ayuwa To malamai barkanku da zuwa shirinmu na yau da gobe. A na san matasa da yawa musamman masu mu za su so su ji shin ya aka yi mata saka tsandama cikin harkar noma abin da aka san maza da shi kuma har ina cewa ku gimbiya ce da sarauniya ta noma ma'ana kenan ba noman kuke yi na wasa ba da gaske kuke yi. wanda masu ma warin fara da ke shin ya aka kika samu kanki tsundum cikin harkar noma eh to kin san akwai abin da mutum yake sha'awa na tashi ina da sha'awar noma ko da yake ni iyaye na sarakai ne sarakai kuma ba gona suke zuwa to amma ina da sha'awa tun ina firamare mukan ɗanyi masara a cikin gwangwani da sauransu da haka ina da sha'awa kuma sai na zo na girma a hannun wata yayata allah ya ji kanta hajiya hadiza a hunduwa wato ita a bayan gidanta ba abinda da ba za ki taras ba ba a zuwa mu je mu sayi tumatir ba ma zuwa mu je mu sayi attarugu ba ma ba abin da muke siya sai manja da man gyada shi kawai komai ita take noma abincin da za a ci a gidanta ita take noma su tattase su attarugu duk ci kayan miya kuma su abin da ake sarrafa za a hada sarrafa abincin kamar su masara da sauransu tana da gonakinta a matsayinta na mace a matsayinta na to nakan yi nakan zauna a nakan je hutu wurinta to wannan yana ina jin daɗi a ce za a je je gonan nan tare da ni ina ba da karamin daɗi nake ji ba to da haka na fara sa wannan abin a cikin zuciyata sai kuma allah ya yi na zo na shiga wata ƙungiyar manoma a nan kaduna a mandoyit su kuma suna noma ne haka muka fara sai kuma ha allah ya gangara da ni ya je ya haɗa ni da wayannan matan guda biyu wanda su ne iyayena a kan noma ni noma a zamanance na iya su kuma noma na iyaye da kakanni suka yi mm. abin da ban sani ba sai muka hada da su muka yi kungiya ni ina yi a zamanjance su kuma suna yi na kaka da kakanni na gargajiya to sai muka yi gogayya har Allah ya hada mu da da wata kungiya da suke kiran kansu Catholic Relief Services tare da tomato Jos suka hada suka ɗauki suka yi training ɗina na noma eh suka horar da ni na noma a zamanance shekara uku hmm. su kuma wa'annan na gayyato su suka zo suka shiga wannan lokacin da za mu yi na ƙarshe shekarar mu ta ƙarshe su ma suka zo suka shiga cikin wannan koyarwa na noma a zamanance da muka gama shine muka haɗa ƙungiya. Eh. Shi kamar da me da me ku a matsayin ku na matan kuke shukawa? Ni manomiya matsayina tun farkon farin dai muna shuka masara muna shuka gyada muna shuka auduga a da yanzu kuma mun bai mun ba auduga mun ba gyadan ma amma muna shuka masara da tumatiri. na ta rugu mana tattasai malama maryam mm. ke ma kina cikin wadannan mata da suke noma kuma ga cikin cikin fito ma daga karkara ne ko to kin fito daga karkara kuma ga matan karkara abin an san cewa sai dai su jira miji ya mika musamman a arewacin najeriya sai za su jira miji ya mika to ke me ka zuciyar ki ya kashi ma ba ma yarinya ce ba ke da tijuwa ce amma kika shiga harkar noma ai ni abin da ya kawo zuciya na ya tsaya ga noma tunda tunda lokacin da tsoho na haife ni ba shi da ɗa namiji daga baya ya samu ɗa namiji ƙanina guda ɗaya to daga nan na ga yana noman nan ne na san ɗauki fatanya je tare da shi yana nuna min ina yi yana yi yana yi yana yi har Allah ya mai rasuwa sai kanin nan na kwara ɗaya to da shi ne muke taruwa Husaini mu je yana noman nan ina ta shi muna yi tare har Allah ya sa shi ma ya gaban kanshi ya kama nashi ni ma sai na ci gaba da nawa iyalan yana yi shi ma yana yi to watan kasancewar ki mace bai sa gwiwa ki ta yi sanyi ko kin karaya cewa wannan ba aikin ki bane ba wai mm, ba ba ta baka shi kin zuciyar cewa a ah, wannan aikin na maza ne bari je ai kana ganin ma kaman damina ma in yazo kana cikin ruwa ma wani lokaci idan ruwan ya dauke ma zaka fita zaka je kai noman ne saboda dai zuciyanka na cikin noman ne wato to to su malama sama kukan sa kuma fatanya a kasa kuna ciran kasa ai yau ne kin gani yau kin zo kin gani eh, mai Gaskiya na zo na ga kuna taron mata inda kuke wayar da mata mm. kai eh. kuna kuma nuna masa yadda ake shuka su ma su je gidajen su yau wanda ba sai ka je ba sai kin je daji an gode daji ba mm. kin je kin ce zaki je daji zaki a cikin gidanki zaki iya lambu ki shuka duk abin da kike so in masara mm. ne zaki shuka ba saboda ni na yi noman masara tare da wayannan bayin Allah suka gwada min na fara ne da kuya hudu mata matan nan yanzu kin ce a cikin gidan mace ma za ta yi eh, shuka eh. wato kuma sunan shi ma noma ko noma a bayan gidan ka matukar za ka samu dan fili ko yaya ne sa mishi suna noma a gida yanda za ki yi ki yi lambinki ki yi gore ki ma a gida za ki yi a cikin bututu wannan pipe na ruwa wannan bukatan bututu din nan mm. za ki yi a ciki za ki yi a cikin taya za ki yi a cikin tukwane za ki yi a cikin kwarya ma in kina da ita duk abin da kike amfani da shi a cikin gidanki in ya lalace maimakon kiyar sai ki gonar ki a ciki za ki yi a cikin buhunhuna muna shuka su dankali su masara muna shuka su doya duk a cikin buhunhuna muna yi muna yin su karas muna yin su duk wani dai abin da zai yi tsiro hmm. daga ƙasa to za ki yi shi a cikin buhu to kamar wani tsari mace za ta bi idan tana so ta fara aikin noma na misali a ku yanzu kun daga kun sanya ya abin yake in yanzu nan ni na zo na ce zan fara noma a matsayina na mace wani shawara za ku bani kuɗi nawa zan tanada kafin fara Eto eh to kin gani shi dai magana ki ce yau zaki fara in kika ce sai kin samu kuɗi zaki fara to ba za ki ba to eh ba zaki ba zan ba kenan ba zaki ba duk abin da kika ce sai na samu kaza sannan zan yi shi to baki tashi baki shirya yin shi ba baki shirya yin shi ba idan kin tashi za zaki rana guda ai ki iya samun kwayan masara goma haka ko mm. kuma ki ai kasan nan ba sai yadda ita ake ga kuma ledan fiyo wata Za ki samu ledan fiyo wata sai ki sa masa raki kwaya ɗaɗɗaya daddaya a ciki kwaya daddaya a ciki ɗaɗɗaya a ciki guda ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya a ciki shine kamar kin yi nazari kamar za ki fara renon ciki haka to kuma in kika tashi ta yi sati biyu sai ki je ki kwafa ta sai ki je ki samu kamar buhu din mai dan tsawo in kika ga dama ki yanka shi haka yadda za ki jera guda uku yayin zama sai ki kara dora wata uku wani buhun a can haka guda uku sai ki shishuka ba ki kina nufin ko da yana babu ba kin yi kuya kenan ba ko da yana babu kasa ba kin yin ya ce ki sa kasa a ciki ki samu dan kashin kaza da kwansau kwai sai ki daddaka shi kina yi kina zubawa in kin ga uh, wannan sati ta yi sati lokacin da ta yi sati uku mm. lokacin da zaki kara sa mata taki sai ki kara dan ta samu takin ki sai ki sa mata sai ki sa saki sai ki kara mata dan kasa ta kara tudu to a haka a haka a lokacin nan kuma shine ki juye ta daga wannan daga roba daga roba fiyo eh, leda fiyo wata zuwa wannan buhunhunan naki kin gama renanta kenan a leda fiyo wata mm. in kuma buhunhunan su kika fara samu mm. to a cikin buhunhunan zaki za ki sa ta wanda ba ta yi wanda ba ta tashi ba shine sai wanda kika sa a cikin fiyo wata shine sai ki cire wanda ta mutu sai ki ƙara dasa wannan za ki ga sun tashi bai ɗaya to mata ne suna fuskantar kalubale na cewa suna gogayya ne a filin da ba nasu ba eh. ma'ana noma gaba ɗayan ta an san cewa na maza ne sannan akwai kalubalen rashin taki da rashin ai kayayyakin aiki ku ya kuke nuna ku tanadin mu mata da ne maka mu iyayen mu tun suka tashi ba da ba ma ai ba takin zamanin suna kai takin kashin awaki tuka hmm. shara eh. wato bola yawon shi suka hmm. iwa suna kawo gona shine na kuma wannan sharan nan bisa ikon Allah an gata wallahi alhamdulillah in dai an sa abin shuka hmm. sai ke ga kawai an sa taki nan na gargajiya ko yanzu inda aka zuba bola ga Aston Hall an sa taki ne. Au har yanzu dama yana aiki? A a a to gashi na ana kwashe bololi sai aka yi kwarkwaro kwarkwaro ana sai hmm, Lungu lungu. Lungu lungu an tara shi ana sai wani ma da sai takin nan mai tsara kala sai bola. wallahi kuma a samu abin amfani sosai inda baki zata ba. To malama Maryam idan ku tanaji kayan gonan nan naku tunda a yanda na fahimta ku manoman ne na sosai wato kuna noma fiye da abin da za ku iya ci ne ta ya kuke siyarwa. Idan muka noma abin da muke nomawa mm. idan ta kama za a ce za a ɗibi wanda za a ci za a ɗibi an ta kama hidima ya kama ko makarantar yara ko kuma hidima haka ko ya kama da rashin lafiya ko kuma wani abin da ya wato yanzu kun nuna wani dogara sai miji ya ya bada ko yaya don kinka tashi inda kina da hidimanki zaki iya dauka ki sayar ki hidimanki haka ne Dale. Allah masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe za mu koma zauren tattaunawar namu kuna ganin wannan harka na noma da kuke mm, kuma kuna ba da gudunmawar gina kasa ko kuma in ce gina al'umma ana kwarai na bayarwa kwanan nan ma ni aka na bada mm, mm, na aiki da na hausa daga ake gina wani masallaci na a wajen labar a matsayin ki na mace masha Allah zakafa ana bayarwa zakka wannan ya zama mana wajibi wato kun kai mataki mun bada zakka muna bada zakka muna bada zakka ai noma ba da zakka biyu eh, in kai goma ne zakkan mu hmm. muna bada zakka na komai na komai da muka noma muna muna yin tumatir muna ba da zakka muna yin abin nan muna yin masara muna ba da zakka kayan lambu kuma abin da muka sayar abin da ya kamata kamar yadda ta ce masallaci da sauransu muna daukan hmm. nauyin malamai mu biya musu kuɗin makaranta muna gyara masallatai muna gyara makarantu duk muna yin wa'annan abubuwan a cikin abubuwan da ba a bada zakka to su a cikin kuɗin da muka samu muna yin wa'annan abubuwa kuma kuma alhamdulillahi ba abin da za mu ce sai dai mu ce mun gode ma Allah tunda muna ɗaukan ma'aikata awa awa awa duk awa daya zaki biya ma'aikaci duk awa daya wato tsari irin na turai tsari irin na eh. turai a awa awa muna daukan ma'aikata muna basu muna daukan samari muna basu muna suna aiki a karshen kuma kwarai da ɓangarori da yawa kwarai da gaske maza da mata da yara da almajirai mun dan mu karfafa su mu karfafa su su mm, ma su to kuma da yawa a ciki idan suka girma suna dawowa a kungiyar mu kuma su shiga cikin kungiya noma shi noman ma a ciki eh su ma abin da muke yi su ma su bada to kin gani ai za mu ce wannan mu ba abin da zamu ce sai dai mu ce gaskiya kuna ba da gudunmawa inda za a samu da yawa daga cikin wannan uh, ungiyoyin naku ya baibaye ko ina za a rage matsalar rashin aikin yi to kamar kamar bukun masara ko hatsi da kuke noma kukan kukan noma kamar tiya nawa ko an kai ga buhu kai buhuna ne ma buhuna ma ne ba magana tiya ake eh, to buhuna muke yi malama maryam wato na ta bauki <laughs> za a noma za a noma masara ko buhu 30 ke dan kanki ni nan kaina zan yi shinkafa buhu ta arba'in ma kuɗi muna da kwadama mm. zan kuma nuna gaskiya muna da irin kiɗari a jihar kaduna <laughs> za a samu canji ah, akwai su kenan ke san zahora su te to da bar zahora to na gani kuɗi nake mm. <laughs> amma kina na a jihar kaduna ina na jihar kaduna <laughs> noma na gadan gadan gado ne gare ni yar arewa ce yar arewa ne ni gaba mm. da baya na lace da ana tun ina yarinya ke ɗaukar lauje ina zuwa ciyawan nan da aka cici eh. ni babana ni ma bai da namiji sai dan kare na ni mai ciyawa dai ka jinka wato mun dade mata dai a cikin wannan filin tun Allah ya ne rayuwa na dan yanzu ina yi malama wato tun dai tun lokacin da ke dan dama matan wato sun dai ragwaye ne ko ake bari a gida to ai yanzu kin sani ne wani muna ma ƴaƴan mu ne wani irin so wanda bai da amfani kin gane ko muna ma ƴaƴan mu ne so da bai da amfani muna mm. son su mu ba su abin da suke bukata su kuma ba sa biya mana ta bukata su ba amma muna lallashin su kan mu bata musu rai ba mm. wai kan su su bata mana mm. wurin an riga an zo shi faɗaɗɗen abu ne amma an riga an zo wurin to kuma idan ka ce za ka yi wannan kai ne za ka yi kuka da idan ka tabba ka sake shi ba eh, sai dai ka ta mm. sake ya su kuje Hmm. so watan kenan dai babu wani fili ko wani aiki da mace ba za ta yi tsinda makanta a cikin kuma na ga alama a harkar noman nan ma gaskiya ba kowanne namiji ne zai takara da ku ba ma ai wallahi da gaskiya ba za mu ce uh, uh, da yake kungiyar tamu gaskiya a haɗe take maza da mata mm. akwai kungiyar matan akwai wanda take mata ne zalla akwai kuma wanda take mata da maza ne ga mu nan dai a cakudan nike wurin kungiya guda goma ne amma a cakudan nike a wuri guda ba za ki ce wannan ita ce wannan ba saboda wani lokaci muna aiki a ƙarƙashin wasu kungiyoyi masu zaman kansu suna ba mu tallafi saboda yanzu in dai kana so ka ci gajiyar wannan gwamnati to ka shiga kungiya in kuma kana so kina kana so ka samu ingantaccen iri da ingantaccen taki da duk abin da kake so ka samu ingantacce to ka shiga kungiya wato shawara ke ba mata shawara ba mata ba kowa ina ba shi wannan shawarar mata da maza duk abin da kake so in dai ingantacce kake so to ka shiga kungiya idan ka shiga kungiya saboda ita gwamnati ta yadda a kungiyance ne in kai ne ka je kai kadai ba za ka samu biyan bukata ba hmm. amma idan a kungiyance ka je za ka samu biyan bukata kuma su kungiyoyi masu zaman kansu sun yadda da duk abin da za ka yi ka yi shi a kungiya saboda mu duk abin da muke noma da muke saida gaskiya ba wai kasuwa muke kaiwa ba muna saida ma kungiyoyi ne masu zaman kansu masu sarrafa kayayyakin abinci masu sarrafa tumatir muna saida musu tumatir masu sarrafa masara muna saida musu da masara abin da ya rage za mu ci da iyalinmu

bayan mun fitar da zakka mu ci da iyalin mu ka yi sadaka ka yi kyauta ka ji daɗin rayuwarka hmm. to shi ne ka sake kuma sayan taki eh. Eh, to gashi an ce taki ya gallabi jama'a duk da kyau ce ku na gargajiya kuke amfani da shi kuna eh, kuna ganin biyan bukata yawanci an da tsadar shi ya sa hada to kukan shiga noma kuma kuna yi kaftu da sauransu duk komai kuna yi da kanku ba abin da ba mu ba ba mu yi ba hmm. ba abin da to yanzu kamar yanzu ne ku bani shawara in na ce yanzu zan fara noma eh. kuma ni na yar kunya ta biyu kuna eh. ganin a wannan dan kunyan biyu eh, kofi nawa zan samu na masara a in a wannan kunya biyu in kin yi noma na zamani mm. in iya kiyasta miki mm. zaki iya samu zaki iya samu buhu hudu bihu biyar na buhun masara in kin yi noman zamani irin buhu kuma buhu ne haka ne ai ba wai irin noma da kika sani irin na ja ba shi muke yanzu mu a hekta daya eh, taku kuma nawa idan tsawon tsawon kunya sai kai taku nawa eh ai hekta daya daga mu gida hekta hekta ni ban san ta hekta daya kuma ne kararo na da san to bari mu gwada miki hekta daya za ta yi filin kwallo kin san filin kwallo da eh, ake yi eh, filin kwallo to daidai filin kwallo shine hekta daya to a in kika biyo a kungiya a kungiyance mu da hekta daya ana raba wa mutum takwas ne in za ku yi a kungiyance mm. eh, mu takwas muna da aka ba mu hekta daya a wata kungiya ina baki misali mm. to kowanne yana da abin nan kuya takwas takwas kowa ya samu buhu sha shida a cikin kunyar takwas din nan ni na samu buhu sha shida ta samu buhu sha shida ta samu buhu sha shida to sha shida sha shida ki kasa shi so takwas nawa kenan ki samu kowane kunya ɗaya buhu hudu kowane kunya ɗaya kin samu buhu hudu kenan to abin da muka samu kenan kuma sai ki kirga sha takwas ɗin nan so takwas hmm. lalle gaskiya to da muka samu kenan a cikin hekta ɗaya hmm. to kin samu wannan a cikin kungiya ɗaya hmm. a waccan kungiyar kuma shin kin kara samu ƙilar ya kai haka kai malama asma ko da kungiya ɗaya kai eh. akwai abincin da zaka ci a lokacin kuma da za a iya biyan bukata da su eh. To daga ƙarshe wani shawarwari za ku bada wanda zai tsima mace da take gida take tunanin cewa noma ba nata ba ne ko kuma miji yake tunanin wancan filin da yake bayan gida ba komai ba ne a zuba juji a wurin. Eto eh to gaskiya ni shawarar da zan ba mata yanzu ko mata da maza ma mm. kin san yanzu ana ta tsoro ana cewa saboda ba tsaro ba tsaro ba tsaro a ba tsaron haka nan haka ake yi tunda in kana cikin gidanka ma za a zo a dauke ka mm. kana daka ma kana daka ma za a zo a ƙwanƙwasa miki kofa dole ki bude to magana ba tsaro bata taso ba shawara da zan bada shine mata a cire kiuya a cire kiwuya saboda kiwuya ba abin da za ta haifar miki sai bakin ciki gaskiya ki nema ki rasa mm. ki nemi tudun da za ki dafa hannunki ya burma saboda ba ki ajiye abin da wanda ki dafa ba ki bari ke a rika dafa ki maimakon ke ki dafa wani ki tashi eh, yanzu abin da nake so mata ku tashi ku eh, zara mm. damtse shine duk abin da ki yi a cikin gidanki duk abin da ya lalace a gidanki ki shuka a cikin shi kwano ne ya lalace ƙwarya ce ta fashe ki shuka a cikinta taya ce ki shuka a cikinta duk wani ki mai da gidanki ya zama lambu ki tura gefe daya wurin da kike zuba wannan bolar da kike gani ki rika fitar da ita ki yi rami da za ki rika kona ta a cikin ramin nan in kin kona ta a cikin ramin nan a shiga a ɗebo miki ita kina da taki kwai mm. in kin fasa shi ko a wurin masu sai da kwai ne kika je a rika tara mu ki zo gidanki ki ki farfasa shi mm. in kika farfasa wannan ah, kubsan kwan ki tara shi ki ajiye kina da taki don haka magana ce sai kin ce kin nemo kuɗi kin sai mm. shi yasa na ce miki in kika ce sai kin nemo kuɗi ba za ki ba ba za ba ba kamar mu na karkara eh, eh, mm. ai ba ma sai ka je cikin gida ba gefen jikin katanganki ya isa ki je ki noman ki a wurin ki samu amfani da zaki miki ba sai kin jira dole dole sai yayin da namiji ya kawo yan kamaki kina jiran ya ba shi dan tumatir na tumatur nan duk kina da su ya tarugu mm. kubewa mm. damina zai faɗi zaki shuka zaki amfani da malamin hawo ma jira cewa ai akwai rijiya saboda ka amma lokacin rani halima kace eh. lokacin rani ne ba sai a yi rijiya ko a ta yatsa rijiya a gida to kun ji dai mata yan uwan ku mata ga sunan ga gaskiya gani wani ya ishe wani tsoron Allah kuma ya mata dama suna noma dama a arewacin Najeriya ma sauran kabilun ma mm. suna noma an san ma matan sun fi ma mazan noma a wani kabilun eh. dama a kabilar bahaushe ne ake samun cikas in cewa matan ba su cika shiga cikin gona suna yi ba eh to ga dama ta samu a cikin ta maraba ka ga matan kai matan maraba wallahi mace ta yi ɗari uku yanzu dan shiga da man kai ga wani mun uku ba fara yi mun uku mu kadai ba fara yi amma da mace ta amma yanzu mace ta kai ɗari mata yanzu sun fi ɗari uku akan mu mata da muka fara mu an ji abin da muka a gayyato wannan akwai akwai wayanda muke su a mota ya dawo matan shi guda uku ne dukkan matan shi suna ciki tare muke gumurzu da su mu yi tare da shi mu yi tare da su wallahi kin gani to magana kishi ta kau magana komai ta kau yanzu yadda zaki nemi mafita kawai ake yi tabbas yanzu ba fara ai ai ba magana ki kishin ki neman kwaban ki mm-hmm. ki rufe asiri da kai da ƴaƴanka to manoma mun gode Allah ba mu damina mai albarka to amin ya rabbil alamin madalla to masu saurare kafin mu karkar shirin namu za mu liƙa filin kwalamar mu inda wakilin binta ibrahim ta gayyato mana bakwa da za ta gabatar da ita a yau muna tare da malama aisha muhammad marafa wacce za ta gabatar mana da girki a cikin wannan zaure namu malama aisha barka da zuwa barka ka dai assalamu alaikum masu rari malama aisha yau muke da shi ne a cikin zauren ta yau muna da lemun zogale kin san zogale yana da amfani kala-kala. Mm, haka aka ce nake daɗi goma ba? Mm, akwai abubuwa da yawa ake yi da shi ba wai dambu ba ko kwaɗon zogale a yi shi kaɗai shi kaɗai a'a akwai lemu wanda yake yana da amfani sosai a jiki mm. yana gyara fata yana ƙara kuma lafiya. to masha Allah to kamar yaya za a yi gabatar da shi wannan kunu kin ce kamar kunu ne sha kamar lemu ko eh. to wannan lemu na zogale akwai abubuwan da ake bukata kafin a sarrafa shi akwai zogalen shi kan shi akwai kuma kokumba wato gurji da hausa suke fada sannan akwai madara akwai kuma zuma da kuma abin ɗanɗano da farko dai uwar gida za ki nemi zogalen ki ɗanye mai tsafta an fi son dai ɗanyen saboda ya fi ɗanɗano da kuma duk kin san abu dai aka ce mishi ɗanye ne to zaƙin shi ma da garɗin shi ya fi fita. Hmm, abin amfanin sa ma yana ciki sosai. Ya fi ma wannan ya fi amfani a jiki. Uwar gida za ta wanke zogalanta. Ki zuba a abin markaɗe ɗin nan wanda ake kira blender. To bayan kin neme shi kin wanke sai ki nemi kokumba din naki shi ma ki wanke ki yayyanka shi kanana ki yayyanka shi kanana sai ki haɗa cikin abun markaɗe ki markaɗa shi ya nuku sosai ya laushi sai ki samu mazubi wato abin tata mai ɗan laushi haka ko rariya ko abin da kike tatan koko mai tsafta ki dan tace shi sai ki zuba madara amma madaran an fi son ta ruwa in kuma ta garin ce kika samu dai sai ki dama ta da ruwa ki zuba sai ki zuba zuma kin san duk abubuwan da aka yi amfani da su kalan kore ne to an fi so idan aka dan sa madaran zai dan kara canza kala ya dan baka sha'awan sha to sai bayan nan sai ki saka zuma dinki sannan ki sa flavor din wato abin ɗanɗano ki jujjuya sai ki sa shi a firij in kika sa a firij ko kuma ki samu kankara in a lokacin za a sha sai ki sa kankara kawai sai a sha uwar gida wannan haɗi yana ƙara lafiya da gyara fata kuma ana iya shan shi a kowane lokaci uwar gida amma bayan an ci abinci ne an fi son shi a bayan an ci abinci sai ya ƙara a irin yadda ake bature ke cewa sweet after milk." To masu sauraro da haka muka ka karshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwaji su musamman ma abokiyar aikina da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku mu kasance lafiya. Muryar Amurka yau ta